kallon mu kuna kallon shirin Kannywood Update ne daga nan shafin mana Muradi TV. Sunana Shamsiya Abdullahi Yusuf. Muna godiya ga waɗanda suka yi subscribe tsofaffi da sababbi. Idan kai ko ke sabon shigowa wannan shafin ne ku taimaka ku danna alamar subscribe. Shirin Kannywood Update shiri ne wanda haske 247 suka ɗauki nauyin kawo muku. Ina masu sha'awar kallon fina-finan Hausa. ku yi downloading din app haske 247 za ku iya kallon fina-finan hausa da babu irinsa a duk faɗin duniya ga mai sha'awar yin pre-order ga fim din barazana zai iya samun ragi na kaso 50 cikin 100 kafin ranar nuna shi a sinima maza maza mu je mu yi pre-order yanzu yanzu kafin ya wuce mu barazana da barazanar mu muke a labarinmu na yau mun ga jaruma rahama sadau ta ziyarci kasar misira inda take ɗora hotunanta a shafinta na Instagram. jarumar Rahama Sadau ta ɗora wani hotonta a shafinta na Instagram. Ku kalla sai ku ajiye mana shekarunta nawa a wannan hoton. Ita ma jaruma nafisa abdullahi ta ziyarci kasar florida inda ita ma take ɗora hotunanta a shafinta na instagram haka shi ma nuhu abdullahi ya ziyarci jihar ikko inda shi ma yake ɗora ƙawatattun hotunansa a shafinsa na instagram fatanmu ubangiji ya dawo da ku lafiya mawaƙin nan ado isa gwanja yana nuna godiyarsa ga hajiya balaraba gandoji inda yake cewa sun bi gidan halacci domin kuwa ta gwaggwaje shi da tsalleliyar sabuwar mota idan kai ko ke sabon zuwa wannan shafin ne dan na alamar subscribe kuna kallon shirin Kannywood update ne daga nan shafinmu na Muradi TV sunana Shamsiya Shama mun gode jama'a assalamu alaikum sunana Aminu Saira ina son yi amfani da wannan dama da Allah in kira ga mutane da suke amfani da kafafun sadarwa na social media musamman Instagram, Facebook, Twitter da su kula da wasu mutane da suke amfani da hotunanmu ko mu ko abokanan sana'ar mu sukan ce wai ana wani business ka tura kuɗi za su zama a sillinku cikin ƙanƙanin lokaci to ya kamata mutane su kiyaye ba mu san su ba ba mu ba ne ba mu da alaka da su 'yan damfara ne sukan sa hotunan mu a akawun ɗinsu sai ka zaci ko mu ne ko muna tare da su an yi min magana da yawa so da allah ina kira ga mutane su fahimta kuma a taya mu yaɗa wannan bidiyo ɗin don mutane su su hankaltu da yadda ake ta damfarar mutane ake cutar su wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na gode ina masoyana na gida da ƙasashen waje za mu iya kallon fim ɗin barazana tare da ku a ranar 23 ga watan agus da aka sake shi a sinima masoya mu kalla tare da ku a cikin wayarmu a manhajar haske 247 tare da ni a wannan dai rana ta 23 ga watan August mu sha kallo lafiya.